ce yana mana bayani game da lutfi da kuma adalci da sayyidina umar radiyallahu anhu yake yi lokacin da shine khalifa shin akramakallahu a cikin alkur'ani subhanahu wa ta'ala in ya ba da labarin annaba sai ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hmm. shin akramakallah akwai durus da za mu fa'idantu darussa da za mu fa'idantu da su ne cikin kissa da ka ba mu yadda sayyidina umar yake da adalci da lutufi ga bayan allah hadda kuma dabbobi na'am barakallahu fi ah, alhamdulillah hakika kamar yadda muka faɗa kwanakin baya <clears throat> mura karanta labari ne da kuma siyar na sahabbai ridwanullahi anhum ajma'in domin mu kwaikwaye su mu yi musu addu'a kuma mu samu darussa waɗanda za su amfane mu ba wai karanta siyar na sahabbai za mu yi ka karanta ka more ba a'a mu karanta mu more mu ɗabbaƙa kuma mu faɗakar da mutane saboda rayuwar sahabbai radiyallahu anhum cike take da darussa da kuma ibar na'am cikin irin adalcin da umar bin khattab ya yi <coughs> da kuma lutufi da rahama da yake da shi gurin jagorantar al'umma akwai darussa masu yawa da za mu samu musamman ga shugabanninmu na yanzu kama abin da ya kama daga shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa sanatoci zuwa rev zuwa ministoci zuwa ciyamomi zuwa duk wani mahukunci wanda yake da jama'a a ƙarƙashinsa na'am akwai darussa cikin rayuwar umar bin khattab radiyallahu anhu na'am na farko darasi da za mu koya shine idan allah ya yi ka shugaba ko jagora na al'umma wajibi ne a kan ka kai shugaba a matsayinka na shugaba jagorar al'umma ka ringa sanin wace irin rayuwa mutane suke yi na'am in ma kai ka je ka gane ma idanka ko kuma ka sa wasu wakilai amintattu waɗanda za su gano ma su jiwo ma su binciko ma hali da mutane suke ciki domin ka biya musu bukatunsu ka hukunta na hukuntawa kaga wannan yana mana nunin cewa a duk lokacin da kai shugaba za ka wakilta wani ya je ya binciko yanayin rayuwar al'umma jin daɗinsu da wahala da suke ciki da me suke bukata to ka nada adali wanda yake da adalci amintaccen mutum ba wai za ka nada mutum ne saboda siyasa kuɗe ba ko da siyasa kuɗe ne ko da ya zaɓe ka ya taimaka ma wurin kamfen to ka tabbatar cewa kafin ka wakilta shi aikin jama'a cewa adali ne amintacce ne baya zalunci baya cuta ne za ka wakilta shi wannan wakiltawar da za ka yi wa amintacce zai sa kai shugaba ko jagora na jiha ko na ƙasa za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa saboda shi zai ɗau ɗawainiyar ayyuka da kai za ka yi maimakon ka amma idan ka kuskura a matsayin ka kai jagora ka wakilta wani wanda yake ba amintacce ba ko kuma azzalimi ko kuma mutane suna koke-koke a kansa amma ka ƙi canza shi ka ƙi kawo amintacce to an anta mas'ulun amama Allah mal kiyama Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama wannan abu na ɗaya kenan wanda shugabanni su koya daga irin rayuwa ta Umar bin al Khattab radiyallahu anhu wa arda yau in ba wanda Allah ya taimake shi ba kaɗan ne daga jagorori wanda zai tashi ya ba da ƙarfi ta wannan ɓangare sannan abu na biyu darasi na biyu da za mu koya shine idan ka zama jagora ka zama mutawadi mai kaskantar da kai a ina za mu karanci wannan za mu koyi wannan umar bin khattab da ya hango wuta ko kuma haske daga nesa sai ya ce wa ɗan aikinsa maulahu aslam ya ce la'alla wutan nan ko hasken nan da muka hango wasu matafiya ne suka gaji suka yada zango saboda dare ko kuma sanyi ne yake su suka hura wuta bari mu je mu gane ma idanmu me suke bukata haga wannan alaman cewa jagoranci ne na gaske umar bin khattab radiyallahu anhu ya nuna sannan da umar bin khattab da ya je sai ya tarar da wace mace da ƴaƴanta suna kuka yaran suna kuka ya tambaye ta ta ba labarin yunwa ce ta sa su kuka umar ya garzaya ya zo su to ya ɗauko garin alkama da mai ko kuma kitse ya zo ya tsuguna ya ringa hura wuta ta murhu ya yi musu girki yaran nan sai da suka ci suka koshi suka yi bacci umar ya bar gidan haga wannan yana nunin cewa kaskantar da kai na shugaba yana daga cikin alamar ɗaukaka ga shi wannan shugaba kaskantar da kai ba wulaƙanci ba ne domin an ce ka kwaikwayi umar bin khattab radiyallahu anhu ka kaskantar da kanka ba cewa aka yi ka wulaƙantar da kanka ba ka ba da baya a ringa hawa a raina ka ba a tsoron ka a'a so ake shugaba ya zanto cewa mutane suna tsoronsa idan suka kauce kuma mutane suna sansa idan suka gabatar da alkhairi na'am haka ake so shugaba ya zama kawiyun jiddan hmm. ya zama amintacce duk adalcinka duk kirkinka duk ibadanka idan ba ka da jarunta ko karfin da za ka jagoranci jama'a to baka cancanci ka zama shugaba ba na'am idan kuma kai jarumi ne mutane suna tsoronka amma kai ba amintacce ba ne bai cancanta ka jagoranci al'umma ba dole ka zama jarumi ka zanto ana shakkanka ana sanka ana ganin haibanka kuma ka zama amintacce ba za ka ci kudin jama'a ba na'am ba za ka bar mutane waɗanda ka wakilta su su cuci mutane ba na'am duk girman mutum idan ya kauce ka canza shi na'am abin da ya gagare mu kenan kwarai za a ga mutum zai wakilta mutane ya ce kai ne shugaba na bangare kaza shugaba na wuri kaza saboda yana son sa loyal to him mm. yana da loyalty sai ga za a yi koke-koke daga wurare daban-daban bangarori daban-daban cewa wane baya adalci wane baya aikinsa yadda ya kamata wane baya abin nan amma ai kunnan shegu a hmm. manta da wannan magana a kyale mutumin nan ya ci karansa ba babbaka mutane su ga wahala to duk shugaban da ko na jiha ko na bangare ko na wani waje ya ɗau irin wannan ɗabi'a to ya sani Allah zai tambaye shi ranar tashin kiyama na komai kankantar shugabanci da kake ko da mai unguwa ne ko hakimi ko lawani wajibi ne ya bincika wajibi ne ka bincika idan mutane suka yi kuka akan wani ka bincika ka tabbatar cewa wannan koke-koke da suke gaskiya ne e take ka canza shi ka kawo wani wanda ya fi shi adalci na'am a shi ya shi yasa na umar lokacin da aka kawo koke-koke game da Sa'idu bin amir hmm. ya bincika kwarai da gaske lokacin da dattawa suka zo daga kasar hems barakallahu fi na'am suka zo wurin umar umar ya ce ku koma garinku ku je ku rubuto min sunayen fakirai da masakai in biya musu bukatunsu dattawan da suka koma kasar hema suka rubuto sunayen fakirai da masakai suka kawo shi rubuce ga umar a madina umar ya ringa karantawa wane fakiri wane miskini sai ya ga cikin jerin sunayen sai ya ga sunan shugabansu matsayin gwamnansu sa'idu bin amir fakirun sa'idu bin amir shi ma fakiri ne umar sai ya tsaya cik ce wani sa'idu kuke nufi sai suka ce sa'idu wanda yake shugabantar mu mm. yace ce amirukun shugaban mm. shugabanku sa'idu a matsayin gwamna fakiri yace suka ce e maza maza ya hada kuɗi ya aika mai mm. duk da wannan cewa halaliyarsa ce sa'idu umm-, bin amir bai yi amfani da wannan kuɗin ba suka yi shawara shi da matarsa suka sadakar da wannan dukiya suka yi rayuwarsu cikin tsumokara da yunwa ana cikin wannan hali sai umar ya je garin hems na'am kamar yadda shugabanni suke ziyara na'am labarin da ka kamo kan zare da nake so in kawo na'am na'am Shi shine sai ya hada mutanen gari ya ce kuna da wasu koke-koke game da sa'idu bin amir suka ce kwarai muna da koke-koke na'am babai ko guda uku ko guda hudu na'am ina jin uku ne ko hudu na'am uku ne na'am uku ne duk gaba daya umar kafin su gabatar da wannan koke-koken ya roƙi Allah ya ce ya Allah ina roƙonka kyautata zato da nake wa sa'idu bin amir Allah ya sa ka tabbatar da shi kuma hakan ne akai na'am su ce sa'idu bin amir yana da hali kaza mun ɗaukaka ƙara ya umar umar sai ya tambayi sa'idu bin amir sa'idu bin amir ya bada ansa na'am ansa mafi daidai na'am sannan koke-koke na biyu na'am umar ya tambaye shi ya ce eh haka ne amma ga abin da ya sa nake haka ga dalili na'am sannan na uku na'am sai da ya bada bayanin nan mutane suka gane ashe sa'idu bin amir yana rayuwa ne cikin kunci na'am kuma ya fi su gaskiya na'am abu ne na ɓoye ya fito waje hmm. tsakaninsa da allah bai cuci kowa ba bai zalunci kowa ba umar bin khattab radiyallahu anhu wa radiyallahu an sa'id ibn amir wa an jami'in sahaba ya gode ma Allah ya farin ciki amin umar ya koma madina yana cikin farin ciki da kwanciyar hankali saboda ganin cewa wanda ya wakilta musu dinnan yana adalci sun yi koke-koke a kansa umar bai ce ai saboda girman sa'idu bin amir ba zan saurare ku ba ba korarsu ya ba ya zaunar da sa'id bin amir ya kira su ya zaunar da su suka faɗa ɗaya bayan ɗaya sannan sa'idu bin amir ya yi dependent ɗin kansa kuma shi ke da gaskiya sannan umar hankalinsa ya kwanta ya koma madina da mu yau manyanmu suna irin wannan wallahi ba wani wadda za a wakilta shi ya cuci mutane ya zauna cikin kwanciyar hankali yau a matsayinka na jagora idan ka wakilta wani a wani farasasar ko kuma ministry a matsayin kwamishina uh, uh, uh, ko a matsayin wani abu daban mutane sai suka ringa koke-koke akan shi wannan wanda ka naɗa shi sai ka kira shi ka zaunar da shi ka kira jama'a publicly na'am ku faɗi koke-koken ku a kansa kai ma ka yi defending ɗin kanka na'am idan ya yi defending ɗin kansa idan bai yi defending ɗin bai uh, kwace shi ba ka canza shi a bashi haƙuri ya gyara halinsa a kawo wani wanda yake mai adalci ya jagoranci al'umma na'am wannan shine musulunci na'am wannan irin rayuwar ce Umar bin Khattab yake yi na'am sauran sahabbai haka suke rayuwa na'am sannan abu na biyu na na gaba shine wato wajibi ne mutum dattijo mai hankali shugaba ne ko babban malami ne ko attajiri ne ya zaɓa maɗansa ko 'yarsa mutum mai tsoron allah ko yarinya ko mace mai tsoron allah na ba laifi ba kai a matsayinka na uba kana da ɗa idan ka gano akwai wata mai tsoron Allah ko kuma wani gida masu tsoron Allah wayanda suke gidan ka ce to na so ma ɗana yarku ka nemi shawarar ɗanka ka roƙi Allah Allah ya sa yaran ɗan da naka ya ansa abin da umar ya yi kenan da ya ji wannan yarinyar nan tana yi wa tsohuwar nasiha cewa ai idan umar baya ganin mu Allah yana ganin mu lokacin da ta bada umarni ta haɗa ruwa da madara ko da nono umar sai ya dau location din wannan gidan sai ya nemi mutanen gidan su aurar da isu ga ɗansa sai ɗansa asim ya yadda da suka yi aure cikin zuri'arsu ne umar bin abdulaziz ya fito allah ya sanya albarka cikin zuri'arsu na'am shi yasa ma'aikin Allah Umar bin Khattab ya yi amfani ne ya aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ka hulmar ali 40 karshe sai yace fa alayka bi zati din ka auri mace mai addini amma yau ka je ka aurar wa yarka danka wata ya wadda take gazar-gazar gidan ba addini hmm. khadra addiman wanda ma'aikin Allah ya hana iya wa khadra addiman kada ka je ka auro yarinya daga gidan da ba addini ba tarbiyya to ka shiga uku kai shekaru sun tafi ka je ka aurar ma ɗanka wata ya wadda ba tarbiyya ta je ta sihirce shi ɗan nan ya nisanci iyayensa ya nisanci 'yan uwansa ya daina musu ba zai amfane su ba kai kuma ka kamu da hawan jini ba kwanciyar hankali saboda baka zabar mm. ma ɗanka ya mai tsoron Allah ba baka zabar ma yarka baka zabar ma ɗanka ya mai tsoron Allah baka zabar ma yarka ɗa mai tsoron Allah ba yau yawanci duniya muke hanga ba addinin ba duk addinin mutum in ba yi da abin hannu to ba sansa ake ba yawanci mata sai masu tsoron Allah cikin matan Hmm. shi yasa za a ga yau Ahmad barakallahu fi bukukuwa da ake yi za a ga cikin social media an je an ɗau hoto kafin ma a je a yi aure ango da miji sun zauna a ango da yarinya sun zauna kafin ma su angonce sun ɗau hoto a je a yi sharholiya a je a saɓi allah bayan an yi ɗaura aure a je a nuna al'adu irin na turawa a ringa exchanging din abinci a ringa sanya irin suturan nan na arna fararen sutura maza da mata su zo su haɗu a yi wa allah rashin kunya kiɗe-kiɗe da raye-raye kasiya ariya idan za ka ringa ganin social media wallahi abin ka zauna kai kuka ne musulmi ne maza da mata musulmi za a ga sun haɗu makil mm. ko a abuja ko a kaduna ko a kano ko a borno za a je a yi hayan otel kasiya ariya ƙawayen amarya da abokan ango da iyaye su zo su haɗu a ci abinci a saba ma Allah a rashin kunya ba tsoron Allah mm. ga ango ga amarya suna zaune kan kujera amarya ta sanya sutura shara-shara mm. kasiya mal'una sai abin da suke so su saba ma Allah su yi rashin kunya ƙarshe irin wannan su ne za ka tarar cewa ba za a daɗe ba sai ga yarinya ta kashe mijinta ko kuma ta ƙona gidan mijinta ko kuma shi yaron ya wulaƙanta matarsa sai ga rayuwar gaba ɗaya ta zo ta gurɓace mm. saki sai ya zo ya shiga tsakani saboda me saboda laisat bi ta dini au huwa laisa bi uh, uh, sahibi din ba mai addini ba ne mm. ita ma ba mai addinin ce. na'am ba abin da ya kai addini daraja Sheikh Ahmad na'am idan kana son ka samu kwanciyar hankalin gidanka da 'ya'yanka da zuri'arka ka aurar wa ɗanka mai addini na'am ka aurar ɗanka mai addini za ku samu kwanciyar hankali na'am amma in ko ba haka ba wallahi kuna cikin bala'i na'am shi yasa za ga kashe-kashe mutuwar aure ya yawaita kwarai saboda haka rayuwar umar bin khattab radiyallahu anhu arda da rayuwar sauran sahabai ridwanullahi an sahaba ajma'in cike take da darussa yana daga cikin adalci na umar bin khattab wato umar dai sanin kowa ne kuduwa ne gurin adalci kwarai kuma adalci din nan da'awa ce amaliya lil islam نعم al'adala taftahu تفتح nasi. الناس نعم iman. adalci takan sa mutane su shigo musulunci Wayan da ma ba musulmi ba saboda adalcin da musulunci yake gabatarwa umar bin khattab radiyallahu anhu warda ya gaji ya koyi irin wannan adalci da yake a zamaninsa ne umar bin khattab radiyallahu anhu daga ma'aikin allah muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabinsa hakanan kuma sirikinsa masoyinsa na'am رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين آمين يا رب عمر يجي بدأي yin wannan adalci tsawon shekaru goma fiye da shekaru goma umar bin khattab shek ahmad saboda adalcinsa idan musulmi da banasare ko musulmi da bayahude suka yi saɓani suka zo gaban umar idan bayahudan ne ke da gaskiya umar zai hukunci ga bayahudan nan ya kwaɓi shi wannan musulmin nan na'am akwai lokacin da abin nan labari ya zo ta hanyar sa'id bin musayyab radiyallahu anhu na'am wani musulmi da wani bayahude suka yi musu na'am suka yi jayayya akan haƙƙi na'am sai suka zo wurin umar umar ya saurari bayahudin ya saurari musulmin lokacin da yake sauraron su bai canza fuska ga bayahudin ba a matsayinsa na bayahude bai nuna farha ga shi musulmin ba a matsayinsa na musulmi a'a duk ya fuskance su da fuska ɗaya radiyallahu an umar wa ardahu amin sai umar da bincike ya gano cewa bayahudan ya fi musulmin gaskiya sai ya kwato hakkin bayahude daga musulmi ya damƙa masa na'am kaga wannan yana mana nunin cewa addinin musulunci addini ne na adalci ba addinin da ya kai addinin musulunci adalci na'am umar ya kasance radiyallahu anhu zai kira wato wakilai da ya wakilta su a matsayin kamar gwamnoni kenan hmm. su zo mawasim inda ake taruwa shekara-shekara ko wata uku uku ko wata shida shida su zo ga jama'a makil misali ya yau idan aka ce ranar talata kasuwar gari kaza ne haka duk ƙauyukan da suke gefen zuwa za su yi mutane gaba ɗaya haɗuwa za su yi to sai ya kira shugabannin jama'a su zo su haɗu a wannan waje ya ga jama'a sun haɗu idan suka haɗu sai umar ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ku saurara ku ji ga shugabanni da na wakilta muku su ga ku kuna zaune lam as ummali alaikum li yusibu min abu mm. ban fa wakilta su su zame muku shugabanni domin su je su cutar da ku ko kuma su kwato dukiyarku ba a'a na aika su ne na wakilta su a kanku domin su yi adalci cikinku su ba ku rabonku daga dukiyar albarkar ƙasa na'am ni umar radiyallahu an umar wa arda ina mai faɗin cewa duk wani faman fu'ila bihi ghairu zalika falyakum hmm. duk wanda ba a yi masa adalci ba a ganinsa to ga shugabannin nashi ya tashi ya tsaya ya faɗi irin cutarwa da aka yi mai cutar da aka cuce shi ya faɗa mu kwato mai haƙƙinsa umar yana faɗin wannan sai wani bawan allah ya miƙe tsaye sai ce ya amiral mu'minin wani da ka tura shi a matsayin shugabanmu ya zane ni da bulala bulala ɗari ban san hmm. menai ba sai umar ya tambayi jagoran shugaban kenan ya ce me yasa ka yi mai bulala me yasa ka zane shi na'am umar sai ya ce sai fa mun zane ka bayyana jama'a kamar yadda ka zane shi bulala ɗari kai mai bulala ɗari na'am sai amur bin as ya taso ya ce ya umar wannan abin ya faru bisa kuskure a yi haƙuri kada abin nan ya zanto sunna wasu marasa gaskiya su shigo na'am umar sai ya ce wa amr bin as na ga ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan yana mai faɗin cewa duk wanda yake ganin cewa na zalunce shi ya zo ya rama duk wanda yake ganin cewa na zane shi ko na da ke shi ya zo ya rama me yasa ni umar ba zan faɗi wannan ba radiyallahu an umar mm. amin ya rab ana binsa da hankali ana rarrashin umar umar ya ce to ba zai yi ba sai dai mu ringa lallasar mu ringa lallashin shi wannan wanda aka yi mai bulala ɗarin nan idan ya yafe wa shugabansa sai mu yafe masa idan bai yafe ba wallahi sai mun kwato hakkinsa na'am aka ringa rarrashin shi wannan bawan Allah wanda ya yi wa Umar complain na'am ya yafe amma duk da haka sai da Umar ya ce ka biya shi dinari 200 dinari 200 sai da aka biya shi dinari 200 na'am to da a ce shugabanninmu manyanmu suna irin wannan to wani ma ba zai yi kwaɗayin a bashi wani mukami ba ma'ana wanda yake da niyyar bari in shiga a wakilta ni domin in yi kuɗi ko ta yaya ko ta haram ko ta halal to ba zai so a wakilta shi ba saboda ya san za a hukunta shi amma yau duk wani wadda za a bashi mukami so yake kawai ya tara ma kansa dukiya ta haram ya cuci mutane ya kiwa mutane aiki saboda lalacewar mutane sheik Ahmad yau idan za a raba wato ministries na'am ko na federal ko na state na'am idan aka ce an bayowa ne ministry kaza an bayowa ne ministry kaza ya zama commissioner na ministry kaza ya zama minista na ministry kaza ya zama kwamishina na ministry kaza mutane za su zauna su yi hukunci su ce a ah, ai wani allah sarki ministry nan da aka bashi ai ba alheri da an ce ministry of health ministry of education ministry of kaza ministry of kaza to za a ce to an kai shi wuri mai amfani wuri mai albarka abin da ake nufi shine an kai shi inda za a ci kuɗi na'am inda za a ci kuɗi na'am to wannan shine karancin amana Sahabai hmm. sahabbai magabata idan aka damƙa musu matsayi kuka suke gudu suke a dole za a naɗa su ka duba shi umar bin khattab na'am radiyallahu anhu lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya yi rashin lafiya na'am abubakar radiyallahu anhu ya ga cewa ba zai tashi raye cikin wannan kwanciya ba ma'ana da alamar mutuwa zai yi sai kira manya-manyan sabai ya nemi shawararsu wa kuke ganin ya dace ya zama khalifa gaba ɗayansu suka haɗu a kan cewa umar ne ya dace ya zama khalifa bayan ka radiyallahu an umar wa an abubakar wa an jami'i sahaba sai abubakar ya kira umar ya ce ya kai umar radiyallahu an ya ce mutane sun zaɓe ka ka zama shugaba umar sai ya ce a'a bana so ya ya abin ya ababakar radiyallahu an na'am akwai wani ya ambaci sunan ɗaya daga cikin sahabbai ina jin ko abu ubai da bin ko ɗaya daga cikin sahabbai na'am yayyayyai umar ya ce yaƙi baya son shugabanci abubakar ya ce wa umar radiyallahu huma ya ce wallahi ko ka karɓa ko in yaƙe ka da takobi umar a dolansa ya karɓi wannan jagoranci ba so yake ba daga lokacin da umar ya karɓi wannan jagoranci bayan mutum abubakar jin daɗi ya ƙare daga gare shi yana ramewa baya cin daɗi hakanan har ya koma ga Allah da ya shekaru 60 da 'yan kai umar ya roƙi Allah ya ce ya Allah ya isa ya isa na tsufa na gama tsufa wanda nake kiwata sun yi yaɗo a ban ƙasa na ya ƙare ka karɓi raina in koma gare ka shekaru 60 da 'yan kai yake son Allah ya karɓi ransa mm. mu yau sai mutum ya cika shekaru 60 zai fara iya eh, ah, eh, ah, zai fara Allah hmm. mutum sai ya cika shekaru 60 zai yi shirin neman duniya ko ta hanyar haram na'am Allah ya tsare mu amin ya rab saboda haka rayuwar sahabbai musamman rayuwar Umar bin Khattab cike take da darussa na'am har yanzu ba mu gama ba na'am na kamar lokaci na'am lokaci ya abin nan dinmu eh. idan muka zo insha Allah za mu ci gaba da yin bayani domin dama tun da farko farkon darasin mun yi bayanin cewa idan muka shigo zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu za mu dau lokaci kuma ba mu san lokacin da za mu fita daga zamanin Umar mu shiga zamanin Usman bin Affan ba radiyallahu anhu sahaba ajma'ina wa barakallahu fi jazakumullahu khairan akramakallah masu kallon mu lokaci yayi insha Allah za mu tsaya anan sati mai zuwa idan allah ya kai mu insha allah za mu ɗaura daga inda malam ya tsaya bi iznihi ta'ala a madadin a sheikh abubakar kyari muhammad hafizahullah da ni da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wajen isar muku da wannan shiri ni ahmad abdullahi ahmad nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khaira